بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يملكه بركة ina yake wannan da yawa da ya sa albarka cikin abin da za a kuma a mune wa malam barka da zuwa satin da ya wuce mala yana gana ko da aka yi maganin gayyata cewa malam zai zo yi mana a lecture sai na ɗauka cewa satuttuka ne masu abin nan tun da na gan shi sati mai zuwa da shi da shin amiru daurawa da mana ahmad suleiman kan alarama a ghana wajen satin su guda daga dawowa ko kuma biyu ko yi wa gashi ya yi muna addu'a kullum Allah ta baka ta kara musu lafiya ya kuma karbi abin da ake yi na kira zuwa ga Allah Allah kuma ya sa duk abin da aka ci da yaushe da wanda za a ci a da wanda aka an zauna da gaban su Allah ta'ala ya ba mu iko aiki da abin da suke faɗa dan haka zan ba wa malam abin magana insha Allah ci gaba da darasi da malam ya to mana da shi kuma zabi wani mawdu'i na musamman ba mun bar malam ya yi mana kawai wato nasiha bisa abin da ya ga ya dace insha Allah akan Allah ya fara cikin